amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau shidda ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ashirin da shidda ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a cikin babu kalamin kusur ba a zihin fi ba bismillahir rahmanir rahim babu kalamin kusur ba a zihin fi ba babun maganan masu husuma tashin su ga tashi. حدثنا محمد أخبرنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال عن كربونة عبد الله الله يقار أبو يدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيرا دامين شم الله سكارة تبتع أغريش ياتي من حلف على يمين دو وند يرسي أكا وند رنقوا وهو فيها فاجر الحال الكريا يكي ya san cewa a wannan rantsuwa rantsuwa ne na ƙarya ba rantsuwa ne na gaskiya ba a jiha malam ri'in muslim domin ya yanke dukiyar ah, domin ya yanke dukiyar mutum musulmi da shi Mafi Allah wa huwa alaihi babba. zai gamu da Allah alhali Allah yana fushi da shi. To ƙarƙashin wannan kenan da mutum zai yi rantsuwan ƙarya domin ya yanke dukiyar kafiri ba. domin wani ya ce liyar taɓi a biha malam ra'in musulmi duk wanda ya rantsuwan ƙarya domin ya yanke dukiyar musulmi da shi zai gamu da Allah alhali Allah yana fushi da shi to yanzu mu kaddara ba dukiyar musulmi ba dukiyar kafiri ne yake so ya yanke shin har ila yau zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi ko kuma ya halarta mutum ya yi rantsuwan ƙarya ya cinye dukiyar kafiri saboda ka haramun haramun ne ko na waye kashi ko da dukiyar musulmi ne ko dukiyar kafiri ne sunan haram haram sunan shi haram an gani nan an ambaci dukiyar musulmi ne amma ana nufin duka na'am qala fa qala al-ash'ar sai ash'ar yake cewa hiya wallahi kana zalik yace wallahi gare ni ne wallahi wannan abin ya kasance a gare ni ne manzon Allah yayi wannan magana din kana bayani wa baina rajulin min al-yahudi aw ya kasance tsakanina da wani mutum daga cikin yahudawa akwai wani fili muna rikicin fili da ni da shi hada ne. sai mutumin yayi mun musu yace wannan fili nashi ne alhali ba nashi bane nawa ne yayi mun musu wa qaddamtuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na gabatar da wannan mutumin zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam فقال لي رسول sallallahu alaihi الله sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mun alaka bayyana shin kana da shaida ya ce wa shi musulmin ya ce shin kana da shaida kana da shaida cewa filin nan naka ne ulkula sai na ce gaskiya ban da shaida ya rasulallah faƙwala faƙwala yahudi ihlik faƙalar min yahudi ihili sai manzan Allah sallallahu ya ce wa ba yahudan to tun da dai ba shi da shaida kai za ka rantse yanzu in ka rantse sai haƙƙi ya zama to naka ku duba adalci na musulunci a gari wannan dan uwanmu ne musulmi ya zo ya kawo ƙara aka ce ba za a ba shi haƙƙi ba sai ya rantse a gari ko a shan ƙiyayyar da muke ba kafiri ba zai sanya mu danne mishi haƙƙin shi ba ko da ba ma san shi in ya kawo ƙarar kotu za mu yi shari'a ne na adalci an fahimta na ko da saboda haka sai annabi ya ce shin kana da shaida ya ce wala ban da shaida shi da a tunanin shi kawai yana so manzo Allah kawai ya dauki wannan filin ya miƙa mai a kori wannan ba yahudi to sai annabi ya nuna mai musulunci ba haka yake ba so haka ana bukata yanzu da kawo shaida in baka da shaida shi ba yahudi zai rantsi na'am qala qultu ya rasulullah yace sai ce ya rasulullah idan yahliku wa yadhhabu bi mali to in ka ce ba yahudi ya rantse arne ne ba lalle kam zai rantse ya tafi da dukiya na kenan tunda ba yahudi mutum ne wanda zai iya rantsuwan ƙarya fa Allahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da shi ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila lalle wa'annan da suke siyarwa suke siyar da alƙawarin Allah da kuma rantsuwansu da kuɗi kaɗan a gane ko mutum zai rantse domin ya samu abin duniya ya san kuma wannan rantsuwa rantsuwan ƙarya ne ko la'ika khalaqa lakum fil akhirah irin wa'annan ba su da rabo a lahira wala kuma Allah wala zuru ilaihi Allah baya musu magana na rahama kuma Allah baya musu kallo na rahama wala ba ya zakake su wala kuma azabun alim suna da azaba bai radadi na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس بن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حرب آه، حجرد دينا دينا كان له عليه في المسجد لله واتو كعب بن مالك يا نبي biyan bashi ya nemi biyan bashi wanda ya kasance a gare shi a cikin masallaci ya ce lallai wannan bawan Allah ya biya shi bashin shi a masallaci kuma yana biya biya shi bashi kun gane kamar yadda muka shigo masallaci yanzu sai wani ya ganka sai ya ma sallama ya ce to na yanzu ina tunatar da kai lokacin biyan bashi yi ba na kayana a cikin masallaci ya nemi a biya shi bashin shi yana halatta a cikin masallaci wani yanzu ya nemi lallai sai ka biya shi bashi za a iya yin wani harka wanda ya shafi harkar duniya a masallaci eh? kaga dai wannan bawan Allah ya kamata a ce da ya gashi a masallaci ya ce to in muka fita ina da magana da kai saboda masallaci waje ne na wa'azi waje ne na sallah waje ne na zikiri waje ne na karatun ƙura'ani waje ne na kaza an gane to wannan bawan Allah sai ka abu bin malik ya nemi ibn abi hadrat ya biya shi bashin shi na'am a masallaci fartafa'at aswatuhuma ta sami'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sai sautin ya daga an gane yace wallahi sai ka biya da bashi yace ni ko wallahi ba zan biya ba ba da shi ba zai yi kaci da samu abin daban da shi ba to to za mu ga yadda za ka yi ka bar nan wajen yau misali suka yi ta hanyar a masallaci sauti ya daga har ya zamanto manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ji sauti ya daga huwa fi baiti shi kuma annabi alhali yana cikin ɗakinsa yana can ɗaki yake jin ainihin sautin sahabbai guda biyu ya daga wannan na cewa sai an biya shi wannan na cewa kaza kaza da sauransu na kharaja ilayhima to da manzo Allah ya ga hayaniyan yayi yawa sai ya fito zuwa gare su hatta kashafa ilayhi ay ash hatta kashafa sijifa hujrati hatta kashafa gima. har sai da manzan Allah ya kware gare su ya kware labulan ɗakinsa a gani ya kware mai labulan ɗakinsa sana da ya ka sai ya kira ya ce ya ka abdul malik qala ka ya Ya ce amsa wanka ya rasulullah qala da' min nika hada Ya ce ka rage mai wani abu daga cikin wannan bashi in dubu ɗari ne ka rage mai dubu talatin misali fa auma ilaihi ay shadar to sai annabi ya mishi ishara ai a ashadar wato ka rage mai rabi in dubu ɗari ne ka rage mai dubu hamsin qala laqad fa'altu ya rasulullah yace haƙiƙa na aikata ya rasulullah na rage mai din qala qum faqdi sai annabi so kai kuma tashi ka biya an gane sai annabi ya shiga tsakani ya nemi wannan ya rage tunda wannan ya ce shi wallahi ba shi da kuɗin da zai biya shi wanda ke wallahi sai ka biya ne kudina to sai annabi ya fahimci da za a rage kuɗin kila wancan zai iya biya to shine annabi ya ce ka rage mai kuɗin ka rage mai rage shi kuma sai ya yi biyayya ga annabi sai ya rage rabu to kai tuna rage ma rabi ka shiga biya sai ka ya biya kun gane wannan ko to yanzu mu kaddara da da manzon Allah ya ce mai rage shi kuma ya ce ba zai rage ba yi da ha kaga manzo Allah kaga dai wato abun wato mustahabi ne an so a wannan tunda annabi ya ce rage an so ya rage amma yana neman haƙƙin sa cikin tsira ya cewa ba zai rage ba amma babu dadi babu dadi ya ce kaman manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa baki a cikin al'amari kai kuma ka kware ne baya kun fahimci wannan ayi so ka addinin musulunci wani lokaci aka yi kara kuma kara yana da amfani kuma yana nuna cewa lallai kana mutunta mutum idan wani mutum mai daraja idan ka yi sa baki wani lokaci za ka ɗan cutu amma sai ka ɗan kau da kai saboda shi suka ce wallahi abin da ya sa na rage ma saboda wani ne an gane wannan ko amma akwai mutumin da baya ganin darajar uban kowa kowa ne zai ce wallahi ko ubana ne ya tashi daga kabari ya sa baki wallahi ba zan yi ba ana samun mutane irin waɗannan marasa mutunci wanda ba sa ganin darajar ka ba san darajar mai daraja ba misali kuma in tona ko kuma akwai mutumin da yana ganin darajar ka ko da zai cutu kaza to irin nan su ne mutane masu ɗabi'a irin na mutane kenan so haka sai annabi ya ce tashi ka biya wannan bashi din sai wannan bawan Allah ya tashi ya je biya bashi an gani to mahallin shahid a nan wajen ihun da suka yi a masallaci mai zamu ce sun kyauta kaga ihun da suka yi a masallaci ba su kyauta ba amma manzan Allah bai musu inkarin abu ba saboda kai ya riga ya dau zafi kansu ya dau zafi sai annabi ya nuna musu dai ya sulhunta su sa'annan ya ce wannan ya tashi zai biya bashi Allahu a'lam na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القادر أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم عبد الرحمن بن عبد القاري yana cewa naji Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam naji Hisham ibn Hakim ibn Hizam ya qara'u suratul Furqan yana karanta suratul Furqan ala ghairi ma aqra'uha wato akan sabanin yanda nake karantawa sai naga irin yanayin qira'an shi daban qira'a na daban wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha sai Umar ke cewa ni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta da ni suratul qur'an baki da baki to saboda haka da na ji shi wannan bawan Allah sai naga ya saba ma karatun da manzon Allah ya karanta da ni shi eh wakittu an a'jala alai wato sai na kusa in masa gaggawa saura kaɗan in yi gaggawa in shaƙe shi kai mai duka misali an gane in ce yana ɓata karatu eh kuma amhaltuhu a sarf to sannan sai na dan jinkirta mai har sai da ya gama tilawa wato da saura kaɗan in mai gaggawa to amma sai na dan jinkirta mai na bari nayi hakuri har ya gama karatu kuma labbabtuhu bi ridai sannan sai na shaƙe shi da ainihin mayafi gaba ya gama karatu na shaƙe shi da mayafinsa fajitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo da shi wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kaga yadda bayan Allah suke fushi na taba dinin Allah to wannan shi ne salafiya hmm shi salafanci wato bai yiwa wani mutum ya taba addinin Allah ka daga mai kafa addinin Allah ya fi komai addinin Allah ya fi mutum daraja ya fi iyayenka daraja ya fi yan uwanka daraja ya fi abokanka daraja ya fi kowa daraja gaba daya an gari idan kana son danka kana son addini sai danka ya girka ma addini yanzu ya zaka yi wato zaka zaka kyala addini ne ka so danka ko kuma zaka kyala danka ka so addini to kaga wannan shine bambancin fahimtar addini tsakanin mu da mutanen bagabata sahabbai ku duba yadda abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya yi wa shi bilal lokacin da ainihin abdullahi bin umar ya kawo hadisin nan la samnahu ima allahi masajidallah ko kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah shi mafi shi mafi ce wallahi sai mun hana su an ce baban fa sabbahu sabban sayyi'an ma sami'na annahu sabbahu mithlahu kasu an ce ya masa zagi zagi mummuna ba mu taba ji ya zage shi irin wannan zagi ba ko kadan an gano wannan ko ya yi masa kace-kace ce ina ce maka manzan Allah ya faɗi magana kai kuma kana cewa wallahi za mu hana su yi ba ni ba kan abada wannan kuma ɗan shi ne ba shi ya haife shi an gano wannan to kuma kalli abu kalli umar radiyallahu anhu ya ce saura ka ɗage shaƙe shi ya ji karatun ba irin yadda ya saba ba yana so ya shaƙe shi ya kashe wani annabi sai ce bari zai ɗan ɗaga mai kafa ya ƙarasa sai da ya bari ya jire zai shaƙe shi ina mata gari in yanzu ne sai a ce ka cika zafi ko <laughs> na saji tu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qult sai na zo da shi wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai na ce In inni sami'tu hadha yaqra wa ala ghairi ma aqtaraniha ma aqra'taniha ni na ji wannan bawan Allah yana karatu Qur'ani akan koma bayan yadda ka karanta da ni ba yadda ka karanta da ni yake tilawa ba fa qala li arsil to sai annabi ya ce saka shi thumma kala lahu ikra to dan sai annabi ya ce bai karanta mu ji faqara sai karanta suratul furqan yadda yake karantawa qala za unzilat to sai annabi ya ce mai hakaza unzilat haka aka saukar da ita yadda wannan bawan Allah ya karanta sai annabi ya gaya wa Umar haka aka saukar da ita na'am thumma qala li ikra sannan kuma sai ya ce mun karanta ah, فقرأ سينا كانت ثاني ما ينجي أمر بن خطاب رضي الله عنه فقال هكذا أنزلت سيكي كيما يدك كانت حكا الله يسوكد إتاه إن القرآن أنزل على سبعة أهر للي قرآني أن سوكد كان حرفا فقوي أقوي نوئي نوئي نقراء أقالي باوي قراءة قراءة بني سيئا annabi ya باوي ba دي بني dai شكو mutum ce كوي إيا إن يجوالي kawai ya iya in ya ji ورش كوي ya كالون كوي daidai bane ko ya ce ibn kasir ko abin da ya kama da wannan akwai kira'o'i har su da turi ga sunan kala-kala kira'o'i suna nan an gani? shi yasa yanzu zaka jashi wasu ce kira'o'i goma sha to za ka akwai bawon Allah da biya iya wannan kira'o'in gaba daya in has ne ka ce kaza in wars ne ka ce kaza in has ne ka ce kaza in kumbul ne ka ce kaza duk dai kira'o'in nan zai gaya ma yadda ake ainihin sarrafa su an gane wannan ko saboda haka faƙara omin huma ta yassara ku karanta daga cikin ƙur'ani abin da ya sawwaka akwai ƙira'o'i da yawa idan mutum bai iya ba sai alhamdulillah ya tsaya kan harfin shi ku karanta abin da ya sawwaka in baka iya ba sai wani tsaya nan an gane wannan na'am babu ikhraji ahli al-ma'asi wal khusum babu fitar da ma'abota saban Allah da kuma masu husuma min al-buyuti ba'da al-ma'rifa daga cikin gidaje bayan an an gano su mutane ne ma'abuta sabon Allah gida ne wanda an gina shi ana an sa karuwai a ciki ko an sa yan bori a ciki ko gida ne an gina shi ba a yin wani abu sai caca an gane ko wato ya zama to gida dai na mutanen banza to in an riga an gano su to ya zama to wajibi a tarwatsa wannan gidan na'am وقد أخرج عمر أخت أبي بكر هنا ناحت hakika umar radiyallahu anhu ya fitar da ƴar uwar abubakar lokacin da ta yi kukan mutuwa wace ce ƴar uwar abubakar da umar ya fitar da ita a nan wajen an sakaya wace ce ƴar uwar abubakar wacce umar ya fitar da ita ibn sa'ad ya faɗa a cikin littafinsa abdabaqat da isnadi sahihi ta hanyar zuhuri daga Sa'idu bin musayyab a taib yake cewa lamma tufiya abubakar a aqamat aisha alaihi Annau. lokacin da abubakar ya rasu sai aisha ta tsayar da ainihin kukan mutuwa ta sa aka ta kukan mutuwa ga rasuwan abubakar fa balaga umar sai labari ya kai wa umar fanahabunna sai umar ya hana su fa da suka iya dasa umar ya ce zai da kuka sai suka ci gaba da kukan faƙala li hisham bin walid sai umar ya ce wa hisham bin walid ukhruj ila baiti abi hafa? ka fita ce masa ka fita zuwa ga gidan abi kuhafa ya hali umma farwa ka fita zuwa ga wajen umma farwa fa'alaha bizirra kawai sai jimfare ta da bulala zaraba da doke-doke ya mutu duka fata farakan nawa'i sai mata masu kuka mutuwa suka warwatsi an gane ku, hina sabi ina bizalik lokacin da suka ji wannan bulala din suka ga an fara bulala sai suka gudu wannan asari wasalahu ibn isaq ibn rahawayhi wasalahu isaq ibn rahawayhi fi musnadihi min wajhi al-akhar an az-zuhri wa fihi faj'ala yukhrijuhunna imra'atan imra'atan sai ya kaba fitar da su mata ɗaya bayan ɗaya yana fitar da su yana koran su wa huwa yadribuhunna bi dirra alhali yana musu bulala yana musu duka da bulala kun gane wannan ayi kaga mata masu kukan mutuwa ne ba umar yanzu aka ɗauki bulala a gwamnatance aka bi su ana sai musu bulala akan wannan abun an gane wannan ko kaga shi kenan in an san wasu mutane sun taru taruwa ne na saban Allah to ya to aiki na gwamnatin musulunci ta ɗauki mataki a kansu mataki kamar yadda Umar ya ɗauka, in an musu nasiha ba su gyara ba a yi musu bulala an gane ku haka nan mutanen da aka san sun taru taro ne na barna to su ma ya kamata a ɗauki mataki a gare su na yin nasiha ba su gyara ba wato su ma a yi musu wannan bulala an fahimci wannan ayi na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن هميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر أدق أبي shi kuma ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hamantu an amura bis salati tuqam yace hakika nayi niyya in yi umarni da sallah a tsayar da sallah ta da ikama thumma ukhalifa ila manazil qawm sannan sai in in saba in yi jagoranci zuwa ga gidajen wasu mutane la yashaduna salah wanda wayannan mutane ba sa halartar sallah sun hazika alaihim sun kona musu gidajen kaga mutanen ba sa halartar sallah cikin jami'i annabi ce ya kusa ya yi niyya ya je ya sanya a kona wannan gida din an gane ko ya banka ma gidan wuta to kaga wannan ya dace da babu ikhraj ahli al-ma'asi wal qusum min al-buyut ba'da al-ma'rifa na'am babu da'wa al-wasiy lil-mayyit babun da'awan wasi ga matacce shi wasi shine mutumin da ka da kai ma wasiya an gane ko kafin mutum ya rasu ya yi wasiya ga wani mutum cewa a yi mishi kaza ko a bashi kaza to da'awan ashi wasiyi ga matacce na'am حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن كربو دغا عائشة رضي الله عنها أن عبد بن جمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم للي عبد بن جمعة da sa'adu bin abi ƙas sun kai ƙara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ibni amati zam'a game da diyar baiwa diya diyar baiwa na zam'a baiwar zam'a tana da wata tana da wani ga yaro yaron baiwa na zam'a an gane ku zam'a yana da wata baiwa ita kuma wannan baiwa tana da ɗa tun maganar ɗan baiwar na zam'a ɗan فقال سعد سيد سعد يشي يا رسول الله يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابني أبي زمع واتو دون وانا يا من وصية واي دون وانشي شيني عبد بن زمع آه شيني وانا shi sunan سعد sa'ad أبي abi waqas ko wane ne dan uwan shi shi ne dan uwan utuba bin abi waqas sa'ad bin abi waqas akwai utuba bin abi waqas an gane ku sai ke cewa ya rasulullah ausani akhi dan uwana utuba ya mun wasiya idza qadimtu cewa idan nazo an anzura ibna amat zama wato in kalli dan ainihin baiwa na zama in kalle sai in kalle shi da kyau fa asbida wato in kama shi in kawo fa innahu ibni domin lalle shi dana ne dan waye dan wannan utuba din ko utuba bin abi waqas dan uwan sa'ad bin abi ya yace in sa'ad bin abi waqas yazo ya dube shi da kyau ya duba yaron in ya kalli yaron zai ga yaron cewa fa lalle sun yi kama da shi yaron yayi kama da shi kawai ya kamo yaron ya taho da shi dan shi ne kuma wannan abin ya faru tun a jahiliya ne ba tun a jahiliya ainihin shi utuba din ya sadu da wannan baiwa din saduwa wanda ba na halal ba irin kamar yadda al'adar yake idan suka ga baiwa za ta je ɗibo ruwa ko za ta je yo ice a cikin daji sai su tare ta su take ta to kuma in suka take ta za su ringa bibiyan wannan baiwan in ta samu juna biyu to za su jira tana haihuwa za su ta kayan su idan kuma aka hana su akan wannan ya isa ita yaki ka duba baiwa ka ce bai zo ya take ka ba da izinin ka ba ka zo ka aiki baiwa ta je ta kici a daji ya tare ta ya take ta amma kuma yana nan yana bibiyan baiwa tana ɗaukar ciki zai ta bibiyan da tana haihuwa zai ca bashi kayan shi in ba a bashi ba a yi yaƙi to shi ma wannan utuba bin abi wa gab da zai rasu shi ma sai yayi wasiya ga sa'ad cewa wato dan wato dan wannan dan baiwa na zam'a wato dan baiwan zam'a din nan dana ne ka kalle shi da kyau zaka mun yi kama da shi saboda haka in ka zo ka kama shi ka kawo ka kawo shi wato jinin mu ne ka duba jahiliya kafin ya rasu ne wannan wasiya lokacin shi ma bai ma musulunta ba na'am wa qala abdu bin zama shi kuma abdu bin zama sai ya faɗa wanda bai wa baban shi ne ko bai wace tawa ta baban shi akhi wa bunu amati abi yawa kaga tunda asali baban da yake takanta bai wa baban shi ne baban ke takanta in aka haifi yaro za a yi tunanin yaron waye za a yi tunanin baban shi ko zama to kaga ya zama kanin shi kenan to shi ya sanya shi kuma sai abdu bin zama ke cewa akhi wa bunu amati abi ai wannan dan uwana ne shi kuma dan baiwar babana ne wili da ala tsawashi abi an haife shi akan shimfidan mahaifina ne saboda kani na ne fara annabi sallallahu alaihi wasallam shabahan bayyinan bi utba to annabi sai ya kalla da kyau sai ya ga kamanceceniya a bayyana da utba bin abi waqas yaron tabbas yayi kama da utba amma ko ba ba baiwar utba bane baiwar waye baiwar zama'a sai annabi ya ga shabahan bayyanan bi utba yawon da yake bayyananne da utba faƙola huwa laka ya abdu bin zama to sai annabi ya ce shi wannan da naka ne ya kai abdu bin zama saboda mene ne alwaladu lil firash da na shimfiɗa ne an gane ko to wato mutumin da yake kwanciya da da a mutumin da yake kwanciya da da ainihin mace idan ta haihu ana jingina yaron ne zuwa gare shi tunda shi yake kwanciya da ita an gane wani ko shi mu wancan ya take ta ne ba ma wanda san san da ya take ta ya kanta ne a hanya ya mamaye ta ya tare da ita misali to irin wannan shi kuma ba wanda ya san wannan abin da shari'a ta sani baiwa ce ta wani kuma wani ke kwanciya da ita in yana da bukatar ta a shimfidar ta idan ana rikici wanda ya ce nashi ne wanda ya ce nashi ne shari'a tana ba mai shimfiɗa an gane wannan ko duk da cewa an ka duba yaron ya yi kama da mara shimfiɗa yaron ya yi kama da mara shimfiɗa amma kuma shari'a ta ba mai shimfiɗa kun gane shi ne annabi ya ce alwalar lil firash wato yaro ya tabbata ne ga shimfiɗa mai shimfiɗa ɗin kenan wastajibi minhu ya sauda to amma sai fa ya sauda akwai fa ba haka abu sauda bintu zam'a sauda bintu zam'a ya zama kamar mai kenan zam'a baban ta ne shi ma zam'a baban wancan ne ga asali da za mu ila ko saboda haka ki sanya hijabi gare shi yake sauda in ya zo wajen ki zai yi magana da ke kada ki ɗauka wai ɗan uwanki ne eh shari'a ka ga ka ba ta ɗan uwanki amma gaskiya ni ina kishi ya annabi bin bintu zama matan annabi a matan annabi shi misali a gani to shi annabi yana abin na damun shi a cewa yana dan jin nauyin kishi yana cin kishi a ce wannan bawan Allah ya shiga ɗaki yana magana a matsayin wai a matsayin waɗaninsa ya ce kawai in ya shigo yadda za ki sanya hijabi ga fare shi ma ba za ki sanya mai ba da zo raka ba ta ta mai jiki irin sakin nan a matsayin wai ƙarinta sosai haka duk da cewa shari'a ta bayar saboda shubuhan da ke cikin al'amarin an gano wannan ko saboda bai yi kama da gidansu ba ya yi kama da wancan wanda ba ba ba an ba fahimci wannan to wannan shi ne abin da ya faru amma ita shari'a dai ka san a ƙa'idar shari'a tana ba wancan ne wanda za a yi samun kwanciya da ita matar na'am babu tawaffuku mimman tuksha ma'arratu babu. wato neman amincewa an gane goyon bincike wato neman amincewa daga wanda ake tsoron aibinsa a tsaya a tabbatar tukuna. Wakayyar da bunu Abbas ikramata ala talimin Quran. Wato, a shi Ibn Abbas, Ibn Abbas ya ainihin zaɓi ikrama akan karantar da Qur'ani da sunnoni sunani fara'i da kuma rabar gado an gane ya zabe su musamman akan su karantar da wayannan abubuwa haddathana qutayba haddathana al-layth an sa'id ibn abi sa'id annahu sami'a aba hurairata radiyallahu anhu yaqul eh. ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaylan qibala nat dinan eh, akce wasalahu ibn sa'id fi tabaqat wa ibn ayyim fil milya min tariqi hamad bin zaid al-zaid al-kutubah an ikira matsara kane bin abbas ya ja'alu fi rijli alkabal walkabal din nan ifatil ka kaf wa sukun muwakkada ba'da halam wa qul dai wato ibn abbas ƙayyada ya daure ikrama ya daure shi akan ya koyi ya dabaibaye shi akan ya koyi qur'ani da kuma sunna da rabon gado wato ya daure shi ya hana shi zuwa ko ina har sai ya koya shi da ke cewa ibn abbas yana sanyawa a kafa na yana sanya ankwa a kafa na har sai da na koyi wayannan abubuwa sannan ya kwance an gane wannan ko wato in ana jin tsoron cewa ɗalibi zai iya guduwa to babu laifi kenan a sanya mai da baibayi har sai yayi karatu din shi da ya kawo shi da cewa wa da ibn abbas ikrama ibn abbas ya dabaibayi ikrama ya daure shi akan koyan ainihin ƙul'ani da sulloni da rabon gari na'am haddasana ku sai ba haddasanin lai an sa'id ibn abi sa'idin annahu sami'a ba hurayra radiyallahu anhu yaqul cewa ya ji aba hurayra radiyallahu anhu yana cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qailan qibala najd manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da wasu dawaki wato can bangaren najd فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن حسين suka taho da wani mutum daga cikin kabilan Banu Hanifa su ne kabilan Musailama al ana kiran mutum Sumama sunan mutumin Sumama bin Usal sayyidu ahli al-Yamama shine shugaban mutanen Yamama annabi yasa aka kamo shi farabatu bi sariyatin min sawari al-masjid sai suka daure shi a wani ginshiki wani fila daga cikin filolin masallaci kamar yadda masallacin da ke da filoli haka sai suka daure shi su sabon annabi a wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci kamar nan haka ya ka daure shi a wajen <clears throat> an gane yi. kuma wannan mutumin da aka zo da shi kafiri ne fa kullura mutumin kafiri ne wato yana fada da musulunci kuma shugaba ne kamar sarki ne na kabilan ainihin banu halifa to shine annabi ya tura sahabbai cewa su je su kamo shi suka je garin suka yaƙi mutanen garin da ƙarfin su ya suka kamo shi suka taho da shi wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka taho da shi annabi ya sa aka daure shi a masallaci an ce hikiman da ya sa annabi ya sa aka daure shi a masallaci saboda a nan zai yi ta ganin yadda musulmi suke karance-karancensu suke gudanar da abubuwan na addini a nan wajen kamar ana masa da'awa ne kenan a makaice an gane ko zai zo ya kalli yadda musulmi suke gudanar da harkokin su na ibada a nan wajen zai zo ya yi sha'awar musulunci ya musulunta to shi yasa annabi ya sa ka daure shi a masallaci an gane kwana da kwanaki sai dai a kwance shi ya je ya fitsari sannan kuma a ƙara mai da shi an gane wannan ai na'am fa kharaja ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Eh, a to anan wajen kenan ya halatta kenan kafiri ya shiga masallaci eh arni kawai a wani wani misali wani arni ya kawo maka ziyara kuna makaranta ɗaya da shi na boko sai kaga cewa ya kawo ma ziyara sai ka ce yanzu ya saurari karatun malamin sai ka shigo da shi masallaci shi Patrick din to shin shigo da Patrick din masallaci ya halatta alhali ga shi yana da janaba ga shi kuma arne misali inna wal mushrikuna najisun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hada lalle mushrikai najasa ne kada su kusanci masallacin harami bayan shekarar wannan ha to ga wannan mutumin in dai kana maganar janaba ne to kafiri shi ne shugaban janaba na duk duniya ko shi janaba da ke jikin kafiri bai girguwa tunda baya wankan janaba shekara nawa baya wankan janaba Ba ma gashi an sa an kamo shi an daure shi a masallaci kenan ya halatta mai janaba ya shiga masallaci ko bai halatta ba da akwai masu cewa mai janaba baya halatta samsa bai shiga masallaci to ga wannan bawon Allah shugaban masu janaba ne shi gaba daya shi ba ma shigan ba amma daure shi ne ma a masallacin ba a so ma ya motsa alhali ga jaraba a jikinsa an gane wannan ko to shi ne kaga wannan ya halatta kenan na farko ya halatta kafiri ya shiga masallaci na biyu kuma ya halatta mai jaraba ya shiga masallaci an fahimci wannan ha fa kharaja ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fito zuwa gare shi qala ma indaka ya sumama to sai annabi ce me ke tare da kai ya sumama yaya har yanzu me tunaninka qala indi ya muhammadun khair ce ba ni da wani abu a waje na ya muhammadu babu komai face alkhairi fa zakara alhadith sai ya ambaci hadisi mai tsawo qala atliqu sumama sai annabi ya ce ku kwance sumama ku kwance shi annabi ya ku kwance shi daga bayan sai sumama ya zo ya musulunta kun gane wannan ko to kaga dai maganar daurewa ne babu tawassu min man tusha ma'aratu babu daurewa an gane ku a tamke mutumin da ake tsoron aibin shi wannan tawassu kanan wajen ana magana daurewa ne in ana tsoron mutum zai kawo matsala ko zai iya guduwa sai a daure shi kamar ɗalibi ne an kawo shi makaranta a ganin zai iya guduwa za a iya daure shi ana mai karatu a daure har sai ya saba da makaranta sai a kwance shi <clears throat> kun gani kamar yadda ibn abbas sai aka daurewa ikrama ko to shi kuma za Allah ya sa aka daure wannan sumama sumaman nan da an kwanta shi da ya gudu amma wajen kwana uku yana cikin masallaci a daure saboda ana cin tsoron aibin shi an kwanta shi zai iya guduwa an gane kuma daga baya bayan an daure shi din sai gashi ya zo ya musulunta na'am babu rabbi wal hazsi fil haram babin daurewa da kuma tsara mutum a harami ya halatta washtara nafi'u ibnu abdul haris daran lisjini bi makka wato daris wato um, nafi'u bin abdul haris ya sayi wani gida saboda kurkuku a makka wani gida ya siya domin umayya ana zuwa daran lisjini ne gida ne wanda za a mai da shi kurkuku ya sayi wani gida wanda za a mai da shi kurkuku a makka ya sayi wannan gida daga safwan bin umayya على أن عمر إن رضي فالبيع بيع akan cewa lalle Umar in ya yarda da da wannan gidan to ciniki cinikinsa ne Umar ne yace dama abinci ku wa in lam yarda Umar falisufwan 400 dinar idan har Umar bai yarda ba to Safwan yana da dinari 400 yana da dinari 400 yana da dinari 400 an gano wannan da ibn zubair bi makka sai ibn zubair ya kulla mutane a makka ya gili ya yi kurkuku ya tanaji kurkuku na ainihin kulla mutane a makka an gane to wannan babu na cewa babu rabadi wal habas fil haram Kamar yana ishara ne zuwa ga rabbi imam bukhari kamar yana rabbi ne ga dawus shi a wajen ibn abi shayba ya ruwaito ta hanyar qais bin sa'ad daga dawus dawus yana cewa kana yakrahu sijil bi makka shi dawus yana kyaman kurkuku a makka shi yana ganin ko da za a gina kurkuku a sauran garuruwa baya halatta a gina shi a makka yana cewa layan bagi libaiti azabin an ya kula fi baiti rahama baya kamata a ce gidan azaba ya kasance a cikin gida na menene gidan azaba nan kurkuku baya kamata a ce kurkuku ya kasance a makka don makka gida ne na rahama wa man da kalahu kana amina to yaya za a yi kuma a gina kurkuku a wajen to in ba a gina kurkuku a wajen ba to mutanen barayi masu sata da masu kisan kai da mazinata ya za a yi da su kaga maka zai zama to dandali kenan na barna ko ba ka bane idan mutane suka san cewa duk abin da ka aikata a nan ka zama ba mai ma komai to zai zama to dandalin barayi dandalin yan fashi dandalin mazinata dandalin kaza dandalin kaza da sauran haka to amma idan mutum daga wani gari sai ya gudu aka bi shi sai ya shiga makka ya tsira amma mutum makka ba mutum makka in yi zana sai ya gane shi amma an biyo mutum a guje sai ya fada makka sai zama wa man da kala huka da amina amma kai da kake dan gari garinku ne makka sai kai laifi a makkan to za a kama ka dama garin ku ne a hukunta ka ku fahimta yi saka an gina kurkuku a makka kuma ana hukunta mutane kamar abdullahi bin zubair wato ya yi kurkuku kuma yana kama mutane ya kulle a makka an gane wannan ko na'am نعم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا wato manzon Allah inji Abu Hurairah yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi ya aika da dawaki dawaki ta bangaren Najd faja'at bi rajulin min bani Hanifa sai suka zo da wani mutum daga cikin kabilan bani Hanifa yu'alu lahu Sumama bin Ufal ana kiran mutumin Sumama bin Ufal فربطوه بسارية من سوار المسجد sai suka ɗaure shi a wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci kaga a shekinan ya halatta a kamo mutum a daure shi a haramin makka ya halatta a ɗaure mai laifi a ame a haramin makka ba laifi ba ne misali don an yi haka kenan me za mu ce kan ra'ayin dawus dawus da yake cewa la yan baki li baiti azabin an yakuna fi baiti rahma yayi daidai kaga dawo tunda tabi'i ne shi kaga yayi ijtihadi kuma wannan ijtihadin malamai ba su dauka ba gashi nan sahabbai sun yi kurkuku a harami sannan zamanin tabi'ai duk an yi gaba daya ashe malami duk ilimin sa duk darajar yana iya yin istima da yayi kuskure kuma yayi kuskure ba a bin shi akan wannan kuskure rashin bin shi ba yana nuna an zage shi bane ko yana nuna ba a yarda da shi bane a'a wannan matsalar da ya ishtihadi ya kuskure ba a tare da wannan matsalar amma sauran al'amura na shi da suka yi daidai ana tare da shi an gane wani ko to um na'am na'am dangane da taimakon da aka saba nema rana irin ta yau Shi ne taimakon da ake nema bai wato kashi biyu taimakon aikace-aikacen da ake yi da kuma taimakon da ake nema na tafsiri to yanzu ma za a zagaya a nemi wannan taimakon su yan uwa a bayar da yawa don Allah a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum tambayar da yake wai akwai uzuri ga mutumin da ana bin shi bashi ba shi da kudi amma yana da kaddara a ka'ida na shari'a gaskiya ba shi da uzuri inda yana bin mutum bashi yana da kaddarori wanda zai iya siyarwa ya biya bashi in yayi alƙawarin zai biya bashi to sai lokacin biyan ne yayi a cikin kaddarori na sai ya cire wasu daga cikin siyar ya biya bashi wannan shi ne ka'ida na musulunci amma ka'ida na ɗan Najeriya za ka iya ganin shi da hula tangaran na dubu talatin ko dubu kaza ya rike waya na dubu ɗari da hamsin ga wata lafiyayyen mota yana tukawa ɗakin shi kuma ga lafiyayyen plasma ga wani ƙaton fridge eh ga kayayyakin alatu a cikin ɗakin gaba wallahi ba kuɗi garin ya yi zafi wallahi ka yi haƙuri wallahi ka na ban da ko kabo ga waya wanda kawai na kawai zai miƙa ne kawai zai iya zuwa ya siyar da shi naira dubu shi na bai shi ba shi ya siyar da wayan wayan dubu ɗari na musulunci a ƙa'ida gara ya siyar da wannan waya ya cika alƙawari a ƙa'idar musulunci kamar shi na najeriya duk wannan kadarorin bai da kuɗi kawai sai ya samu kuɗin sa zai biya ka kafin jina yi wannan dai shine da ya ka'ida ne alaikum salam ya daga ita ko kotu da daga yawan yawan bashi yan bashi nan kadan ne ba za su je da gidan ba kana ba mutum dubu ishirin kuma bai da kudin hanyar biya sai gida sai a je da gida kan dubu ishirin ba zai yiwu ba sai a yanka mai a ce ringa biyan ka kadan-kadan har ya gama biya amma kuɗi ya kai miliyan kaza kuma gidanka shi ma ya kai ya kai kuɗi ya kai miliyan biyu gidanka miliyan hudu sai a siyar a baka sauran ka je ka nemi wani gidan daidai da miliyan biyu rai da gaske san eh ya halatta inda ɗalibin ana garin kamar zai gudu da baya son karatu ne ka wani karatu makashin farko za ka bi duk bai so to daga bayan za a daure shi a ce dole sai ya yi karatu daga bayan kuma sai ga bayan an daure shi kuma mai zai ga amfanin karatu zai zai tabbata ana samun na? ko yana ba da hankali shi karatun ne baya so karatun ne baya so zai fita sai a daure shi har sai ya zo nan gaba ya san fa'idan karatu shi wannan harami ne na madina ba haramin makka ba ne ba na ce na maka rigo da ke an samu haramin madina ne annabi yanzu daure ɗaure sumama a gare shi lokacin ayi ana cikin lokacin musulmi sun rasu yi suna da daura na su ba a maka ba eh littafin kugiyar musulmi akwai mana akwai bugiyatu kulli muslim shi wannan ruwaya ne na muslim amma bugiyatul muslimina shi wannan wani zubi ne ya rubuta shi akwai hadisan da ya kawo wasu ingantattu ne kuma da isa ne wasu mamu zuwa ne eh insha Allah wa alaikum assalam Thank you. to abin da ya manta zai kaji ko Allah zai kawo shi wata rana in Allah ya kawo shi wata rana ka ba shi kayan shi in Allah bai kawo shi wani lokaci mai tsawo za ka iya amfani da dukiya duk sanda da ya zo ka ba shi ya zo ba shi ke ka samu Allah ya ciyar da kai hmm. insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك